na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Alhamis 13 ga watan Oktoba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ambaliyar ruwa na ci gaba da gallabar al'ummar yankunan kudu maso kudu da kudu maso gabashin najeriya hukumar ba da agajin gaggawa ta nema ta sanar da cewa mutane sama da miliyan ɗaya suka rasa matsugunansu a yankin bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan majalisar dokokin najeriya na ganin aiwatar da kasafin kudin shekarar 2023 ba mai yiwuwa ba ne sai an yi masa gyara Wannan na zuwa ne bayan da majalisar ta yi wa kasafin kudin karatu na biyu. daga alif dubu biyu da goma sha takwas lokacin ne gwamnati ta ce kara ɗaukar ma'aikata to kuma wannan kuɗin a kan ma'aikata ake kashe ba wai ni na ce ko a rage ma'aikata ko kuma a kuri a'a ya za ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi aka yi ba ba a ƙari yawan su ake yi ba amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai karuwa yake To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Za a yankewa Nicholas Cruz hukuncin ɗaurin rai da rai ba tare da damar sakin je ka gyara hali ba. wanda ya harbi kan mai uwa da wabi a wata makaranta a jihar Florida da ke Amurka, inda ya kashe mutane sha bakwai a makarantar sakandare ta stone man Douglas da ke Parkland. Wannan hukunci ya zo ne bayan da masu taimakawa alkali yanke hukunci suka sanar yau Alhamis cewa dukkansu sun kasa amincewa cewa ya kamata a kashe Cruz. Shawarar ta kawo ƙarshen shari'a watanni uku da ta hada da hotunan bidiyo da hotuna da kuma shaida mai sosa zuciya daga dangin waɗanda abin ya shafa alkali za ta yanke wa cruz hukunci a hukumance daga baya hawa farashin kayayyaki a amurka ya ƙaru a cikin watan satumba yayin da tsadar gidaje da sauran kayayyakin bukatu ke ƙara matsa lamba ga magidanta lamarin da ya kawar da ƙarin kuɗin albashi da mutane da yawa suka samu da kuma tabbatar da cewa babban banki zai ci gaba da ƙara kuɗin ruwa Farashin kayan masarufi ya karu da kashi 8.2 cikin 100 a watan Satumba idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata kamar yadda gwamnati ta bayyana yau Alhamis. Daga wata zuwa wata farashin ya karu da digo hudu cikin ɗari daga watan Agusta zuwa Satumba bayan ya karu da digo ɗaya cikin ɗari daga watan Yuli zuwa Agusta. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an ƙasar Ukraine sun faɗa yau Alhamis cewa sojojin Rasha sun kai hari da jirage marasa matuka da Iran ta kera a yankin babban birnin ƙasar. Yayin da sojojin Ukraine suka ce makamai masu linzami na Rasha sun kai hari a musgunai arba'in a duk faɗin ƙasar jiya Laraba. Mataimakin shugaban ofishin shugaban ƙasar Ukraine, Kirilo Tomishenko, ya ce jirage marasa matuka sun kai hari kan muhimman wuraren ababen more rayuwa a kusa da kebe jami'an sun bayyana jiragen marasa matuka da ake kira da kamikazi waɗanda ke ɗauke da bama-bamai da kuma suke fadawa inda aka auna magajin garin mcclub alexandra shankovic shi ma ya bayar da rahoton barin wuta a daren jiya a birnin kudancin ukraine wanda ya lalata wani bene mai hawa biyar hare-haren ta sama sun zo ne a daidai lokacin da abokanan hudar ukraine suka yi kokarin samar da karin makaman kariya na sararin samaniya na kasar Yau Alhamis rundunar sojojin Iraki ta faɗa cewa wasu rokoki tara sun faɗo a yankin ma'aikatan gwamnati da ofisoshin jakadun ƙasashen waje da ake kira Green Zone da ke birnin Bagadaza. Harin ya faru ne a daidai lokacin da ya majalisar dokokin ƙasar suka hallara a zaman majalisar domin zaben sabon shugaban ƙasa. Jami'an tsaro sun ce akalla mutane biyar sun ji rauni. dan take babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Ko a watan da ya gabata an harba roka inda aka auna yankin da ma'aikatan gwamnati da ofisoshin jakadun kasashen waje suke yayin da 'yan majalisa suka gudanar da wani zama domin kada kuri'ar zaben shugaban majalisar taiwan ta ɗage duk takunkumin covid-19 na shiga ƙasar a yau alhamis wanda ya baiwa masu yawon buɗe ido damar shiga tsibirin mai cin gashin kai bayan fiye da shekaru biyu da rabi na kula da iyakoki yankin hong kong da taiwan tare da babban yankin ƙasar sin sun bukaci galibin baƙi su killace kansu na tsawon lokaci da aka kayyade lokacin annoba yayin da yawancin ƙasashe suka sake buɗe iyakokinsu ga masu yawon buɗe ido yanzu masu ziyara ba sa bukatar killacewa yayin shiga ko yin gwajin cutar maimakon haka za a bukaci su kula da lafiyarsu na tsawon mako guda bayan isowa sannan su samu sakamakon gwajin da ya nuna ba sa ɗauke da cutar kwana ɗaya bayan da suka isa idan mutane suna son fita waje a ranakun mako da ake sa ido suna buƙatar gwaji da ya nuna ba sa ɗauke da cutar daga ranar ko kuma kwana ɗaya kafin ranar yanzu babu wani sharaɗi da aka gindaya wa waɗanda bayan asalin ƙasar taiwan ba ne da aka yarda su shiga ƙasar labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Ambaliyar ruwa na ci gaba da gallabar al'ummar yankunan kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin Najeriya. Bayan rasa mahallai da gonaki, hukumomin Najeriya sun sanar da mutuwar akalla mutane 500. Wasu sama da miliyan ɗaya kuma sun shiga halin ni'yasu sakamakon ambaliyar ruwan a Najeriya a wannan shekarar. Hukumar ba da agajin gaggawa ta nema ta sanar cewa ta kai ɗaukin agajin jan kai ga mutane da yawa a faɗin ƙasar. Ga rahoton da Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana. Ambaliyar ruwa na ci gaba da gallabar al'ummomin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin kasar bayan rasa mahallai da gonaki. Bayanai dai sun tabbatar da cewar rayuka da dama sun salwanta. A baya-bayan nan gwamnati ta sanar da mutuwar mutane akalla ɗari biyar da kuma tagayyarar mutane miliyan ɗaya da ɗari hudu da goma sha ɗaya da ɗari biyar da hamsin da ɗaya sakamakon bala'in ambaliyar ruwa. kumar bayar da agajin gaggawa ta nema ta sanar cewa ta kai ɗauki ga kimanin akalla mutane 315 a sassa daban-daban na ƙasar. Mr. Gudiyan Tafiko shine shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta nema a yankin Niger Delta da kuma kudu maso gabashin ƙasar. So these steps have been predicted prior to this time. You recall that in February Yana cewa ne tun yanzu ba ne hukumar nema ta yi tunanin cewa za a samu ambaliyar ruwa a sassa daban-daban na kasar kuma tun a baya can hukumar kula da yanayi ta kasa ta fitar da sanarwar jan kunne ga jama'a cewa ambaliyar ruwan na tafe sai dai kuma kawo yanzu muna ci gaba da kai dauki na gaggawa ga al'ummomi da bala'in ambaliyar ruwa ya shafa jihar anambra akalla garuruwan al'ummomi kimanin ɗari uku ne ruwa suka mamaye kuma akwai fargabar cewa al'ummomin za su iya samun karancin abinci gama abin da mai magana da yawun gwamnan jihar anambra mr chris abaromi ke cewa uh, mm, You know, people are no longer living comfortably anymore. They have put in places Yana cewa ne ɓannar ambaliyar ruwa ta yi muni matuƙa inda ta janyo mutane da dama suka rasa rayukansu wasu kuma suka rasa muhallansu kuma da damansu gwamnati a yanzu ta tsugunar da su a sassa daban-daban na jihar ta Anambra. Jihar Delta kuwa da ke makautaka da jihar Anambra bayanai dai sun tabbatar da nutsewar wasu mutane biyu sannan kuma iyalai dubu uku da dari biyu da talatin da uku sun tsere daga daga gidajensu Alhaji Muhtari Usman shine mai baiwa gwamnan jihar Delta a shawara. Yanzu ka duba masana'antarmu nan na Oko Market da kuma da kwale-kwale ma ake yawo maganar kasuwanci ba ma maganar kasuwanci ake ba. Saboda haka ayyuka da mutane suka yi biya a tsaraki. Mutane kan suna cikin wani hali na daban. Don duk wani kwamiti kowa suna wanda yake da 'yan uwa zai koma gun 'yan uwansa wanda zauna wanda ba shi da 'yan uwa kuma dole ya Wani bincike dai na baya-bayan nan ya nuna cewa nan ƙasar da shekaru arba'in masu zuwa ana hasashen ruwa za su mamaye ɗaukacin yankin na niger delta shugaban sashen kula da abkuwar bala'o'i daban-daban na najeriya farfesa yake usman kibo na jami'ar ahmadu bello da ke Zariya ya ce eh, biyayya da wani abun su tasi tun da wuri da abin zai biyo ba ba zai daɗi ba a sai dai akwai matsala kuma wanda yake wani yana son tashin amma ba zai iya tashi ba saboda ba zai ya da karfin da zai iya kwata iyalansu da kayansu ya koma wani wuri. Wannan ganin in zai yi ya kamata state government da abun abun ya shafa ya kamata su yi kokari su dan taimaka ma community da suke a kusa da wannan wuraren ko a cikin wannan wanda yake da hadarin zama dan gaske wannan dai ba wani ba mu da wani major tunan ya major zai tsaya wannan yawan zai haka ko zai karu ko zai fi hakan nan Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya Madalla a gaida da Abubakar Sokoto. Bayan da ta yi muhawara a kan ka'idojin kasafin kuɗin shekarar 2023 tare da yi masa karatu na biyu, Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar mata. To sai dai wasu 'yan majalisar na ganin aiwatar da kasafin kuɗin ba mai yiwuwa ba ne domin sun gano kurakurai da dama a cikinsa wanda ke nufin sai an yi masa gyara. wakiliyar muryar amurka madina dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Wannan kasafin kuɗi yana cikin kasafin da ake sa ran zai ƙare a ranar 31 ga watan Disamba na shekara 2023 idan an fara amfani da shi daga watan Janairu. Amma bayan majalisa ta zartar da ƙudurin dokar kasafin, sanatoci sun ɗaga murya cewa akwai matsala da kurakurai a kundin kasafin wanda zai mayar da hannun agogo baya idan ba a yi gyara ba. Sanata Muhammad Alin Dume yana cikin masu irin wannan tunani ga nazarin da ya yi akan kasafin. Su duba fa daga alif dubu 2018 lokacin ne gwamnati ta ce kar a ɗauka ma'aikata to kuma wannan kuɗin akan ma'aikata ake kashewa ba wai ni na ce ko a rage ma'aikata ko kuma a a'a yaya za ga ma'aikatan ba a kara musu albashi aka yi ba ba ƙari yawan su ake yi ba amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai karuwa yake kuma ba wai karuwa kaɗan ba ne daga alif dubu biyu da goma sha takwas alif misali kuɗin da ake kashewa a rikoran da ake cewa triliyan uku da rabi amma kuma sai a 2019 wato dubu da goma sha tara ya hau haura zuwa triliyan hudu a lokacin kuma fa ba a ɗauka ma'aikata to sa'annan a 2020 da aka zo covid ya shigo an rurrufe koina ba a tafiya koina kuma maimakon abun ma ya tsaya ko ya ragu sai ya haura zuwa triliyan hudu da digo takwas to har 2021 kin sani muna cikin covid din sai abun kuma maimakon ma ya kasa ko dai ya tsaya inda yake kuma ya yi tsalle zuwa triliyan biyar da digo tara banda haka a 2022 kenan ya haura kuma har yanzu zuwa triliyan shida da digo tara kuma a 2023 wanda aka kawo yanzu shine abin da ke nan ya tayar mu hankali an sa a cikin kasafin kuɗin za a kashe triliyan takwas da digo biyu ko kuma kusan da digo uku akan wannan ki tuna fa cewa yadda na ce miki wannan kasafin kuɗin don yan najeriya ne amma wannan triliyan takwas da digo biyu din za a kashe su akan ma'aikata ne ko kuma yin aikin gwamnati duk da cewa muhimmin aikin majalisa shine sa ido a yadda yadda ake aiwatar da kasafin kuɗi da bangaren gwamnati ke yi duk shekara amma sanata ahmad babba kaita yana ganin majalisar ta gaza wajen sa ido a yadda ake aiwatar da kasafin kuɗin wannan gaskiya wani abu ne wanda ba zan yi kuɗin goro ba da kowa da kowa amma waɗansu mu mafi yawan kwamitis mu sun gaza kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo mu ƙasar illa to yanzu wani mataki za ku ɗauka na gyara to wannan gwamnatin kin san ban kwana take yi ana samun gyara ne idan an gwamnati ta mike ta take kawa ta ce sai an yi gyara daga inda gwamnati ta zo mutane suka ciza suka ga jini to duk wani abin da kike tsammani ana yi baya ana ma iya yin abin da ya shi kusan abin da ya faru da wannan gwamnatin kenan amma ga sanata mai wakiltar taraba ta kudu emmanuel bwacha yana ganin wannan kasafin yana da muhimmanci kwarai ga kasar musamman ma a wannan lokaci da duniya ke fama da rashin kuɗi a sakamakon rashin tsaro da kuma matsalolin sauyin yanayi da ma yakin rasha da ukraine gane wanda na ma kasafin kuɗi nan shine shiri ne na ko kokarin a mayar da tattalin arzikin kasa a lokacin da a cikin mawuyaci lokaci domin ba karamin lokaci da ke da wuya muke cikin zumba ga rigima irin ta tsaro ga kuma eh, bala'i irin ta ambaliya da ke shi kuma ga ayyuka da wanda za su tarma ga al'umma rai cikin hali da muke cikin so a tunanin gwamnati shine a yi shiri da za a samu ino a rayar da tattalin arzikin kasa. Majalisar ta daga zama zuwa sha biyar ga watan Nuwamba na bana don baiwa ma'aikatu da hukumomin gwamnati damar yin bitar kasafin tare da haɗin gwiwa da kwamitocin kula da harkokin kasafin kuɗi a majalisar ƙasar kamar yadda doka ta tanada. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahotonmu na musamman. Masana harkokin lafiyar kwakwalwa sun bayyana cewa akalla mutum ɗaya cikin mutane hudu a Najeriya na da lalurar taɓin kwakwalwa. Dr. Mai gari Yusuf Taru, ƙwararre a ɓangaren kula da masu taɓin hankali a asibitin ƙwararru ta Jami'ar Jos, ya ce duk wani mahaluki da ke da kwakwalwa a kansa yana iya samun lalurar jirkicewar hankali, sabili da dalilai daban-daban. Binciken da aka sake na kwana-kwanan nan shekara biyu kenan nuna cewa mutane sama da miliyon ɗari tara da saba'in suna ɗauke da wannan lalurar nan kuma waɗanda suka zo asibiti ne kawai to an an duba a najeriya dai ba za a iya shi ba eh an tantance ko abin nan ba amma bincike ya nuna cewa duk inda kika ga mutane guda uku suka taru ko hudu to ɗaya daga cikin su zaki ga yana da wannan lalura sai dai ko bai kwanta ta asibiti ba to ya nuna cewa kusan mutane miliyan sittin amin miliyan hamsin zuwa sittin da ke cikin 200 miliyan da muna da shi a najeriya suna dauke da wannan wata waɗanda aka san cewa suna asibiti kenan me yasa mutane ke fama da wannan matsala na taɓin hankali ok da farko abin da na so ki gane shine duk wanda yana da kwakwalwa zai iya samu wannan rashin lafiyan nan dalilai suna nan da yawa da abin na karuwa ta haka na ɗaya zai iya kasance daga mutumin karan kanshi is aida shi din nan yadda aka haifo shi iyayen shi ko kuma dangogi sun samu wannan rashin lafiya na biyu kuma akwai matsaloli yanzu kamar su rashin kuɗi rashin aiki ga su faɗashe-faɗashe da ake mutane sun rake a sun rasa wanda suna son su ko mutum ya faɗi jarabawa ma baka samu kunshi hankali a gidan aure ba ma kuma a nan kuma ya zo ya karu kuma yanzu shaye-shaye ya karu kuma akwai shaye-shaye ma karan kanshi ma ciwon taɓon hankali ne banda haka kuma shi ma yana tayar da wannan rashin lafiya nan so ga dole ne a samu karot don saboda so da yawa an ka ga mutum yana da rashin lafiya na ɗaya ana ganin kamar ko kila ya yi laifi ne ko kuma ya yi wani abu ne yana samun horon ko kuma ya samu la'ana ne wani kuma za a ce ko shaye-shaye ne kuma karke manta na muke magana cewa shaye-shaye ma karan kanshi ma rashin lafiya ne so matakin da aka ɗauka ɗin bai yi ba kuma gwamnati ma ba su sa hankalin su a wannan fannin ba saboda za ki ga misali kamar plateau da muke a nan dinnan. wannan asibitin nan dan da kuma jan kwano ne kawai wanda suna kulawa da wanda suna da wannan tabo hankali to ba wai ma muna ganin mutane daga plateau kawai ba daga north central gaba daya wani lokaci ma har mutane daga cameroon sukan zo mu gan su anan an likitoshi wanda suka kware a wannan fanya ba mu kai goma sha biyar ba to kin ga ya zama damuwa kenan mutane ba su gane cewa akwai matsalan ba kenan so damuwan da muke da shi kenan a cikin makon nan ne majalisar ɗinkin duniya ta ware rana guda don ƙara wayarwa jama'a kai kan batutuwan da suka shafi lalurar kwakwalwa samar da matakan tallafawa waɗanda ke fama da taɓin hankali da ɗaukan matakan sauƙaƙa yanayin da ke haifar da matsalar ƙwaƙwalwa. Taken ranar lafiyar ƙwaƙwalwa ta bana shine ba da fifiko ga lafiyar ƙwaƙwalwa da samar da walwala a duniya. ya kuma yi duba ne da yadda za a zaburar da hukumomi jami'an kiwon lafiya kungiyoyin al'umma da ɗaiɗaikun jama'a ta yadda za su karkatar da hankalinsu wajen samar da yanayi da zai taimaka wa waɗanda suka samu matsala a ƙwaƙwalwarsu wani ɗalibi da ke koyon aikin kula da masu taɓin hankali a jami'ar jos wanda ya nemi in saka ya sunansa ya ce ya sami taɓin hankali ne a lokacin da ya fara karatu a jami'a amma yanzu an mishi jinya ya samu lafiya Eh na taɓa na samu batun taɓin hankali da na samu jinya a asibiti. To me ya janyo maka wannan taɓin hankali? A makaranta ne lokacin na nan a 300 level kenan a makarantar jami'a na University of Jos. to a wannan lokacin ne akwai wasu abubuwa ababen da suka faru suna nan dai da yawa wadda ya sa hankali na ya tashi mm, kamar me ke Eto, eh to ɗaya daga cikinsu shine yanayin tafiya na da wasu 'yan makaranta sai kuma akwai wata zance wadda aka zo aka yi a kaina cewa ni ba na nutsuwa a makaranta so ya shafe ni a cikin aji Kamar zance kunyatar da ni a gaban yan kwanena kuma a hakan kuma daga baya da na je gida sai na lura na ga cewa watan da nuna neman ta ne ko da yake ba wai na mata laifi ba ko ta yi karya ne game da ni sai an ga kamar ni domin ita ne ba na sa hankali a makaranta sai kuma na samu matsaloli da karatuna to kin ga ababen sun hadu sai ga baki daya hankali na ya tashi. To amma kana shaye-shaye a lokacin? Eh, a gaskiya dai tun rayuwa na ban taba na yi halin shaye-shaye ba. Kuma har yau ban taba na yi halin shaye-shaye ba. Kuma bana da niyya in ga cewa na yi halin shaye-shaye abin da haka ma yadda na ga illan shaye-shaye wadda zai sa mutum ba zai yi abin kansa ba da yawa na gani ya sa ni ma nima nasa ne abin da zai shafe shan giya ko shan kwaya. To a lokacin da ka faɗi hankalinka ya girkice me kake yi faɗa kake yi duka kake yi ko kuma dai me kake yi? Ni dai kawai ga baki ɗaya hankalina dai ya tashi ya zama ma ba na ma magana sai kuka nake yi wasu lokaci don na ta bakin ciki sai ka ga mutane kamar ba su yadda da cewa ana jinyan taɓin hankali ko da ma a ce ya zama hauka ba da yake kai an maka wannan jinya kuma gashi nan ka samu lafiya muna magana cikin kwanciyar hankali ba matsala ta yaya za ka gaya ma al'umma cewa wannan jinya ana iya yin shi kuma har a samu lafiya gaskiya taɓin hankali abu ne wadda akwai jinya kamar kowane ciwo ne wadda ɗan adam muddin kana da rai za ka iya ka samu in ka samu kwa sai ka nemi taimako. Muhammadu Sani Abubakar da ke samun jinyar taɓin kwakwalwa ya ce a baya ya fara shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ne. Ciwon ya samu da gida, shi an kawai nan, aka kawai nan kuma na zo na samu lafiya mai yau na godiya ga Allah. Wani irin ciwo ne ya same ka? Ciwon ya same nan, ya an da gida ya zo kamar iska ne ya same ni. me kake ji a lokacin da wannan ciwo ya same ka abin da yana ji kuma maganganu yana yara wadana kamar shekaru ne kuma suna zo mu shekaran ka nawa Shekaran na goma yanzu na ji normal ciwo ya gudu daga jikina kuma Mr. Samuel Dakwak, kwararre a bangaren sanin halayyar ɗan Adam, ya ce masu lalurar taɓin hankali suna buƙatar taimako daga 'yan uwa da al'umma baki ɗaya, don hakan zai sa su samu lafiya da nutsuwa. Wato muna so ne jama'a su gane cewa wannan illa ɗin yakan samu kowa da kowa. So na ɗaya, wanda sukan samu wannan damuwa na kwakwalwa so da yawa ba su suke sama kansu ba ciwo ne kamar inda mutum na samun ciwo malaria da sauransu na biyu kuma mutane ya kamata su gane cewa mu za mu iya mu taimake su su samu warkaswa ba wai za mu kara musu damuwa ba na uku gwamnati ya kamata su gane cewa idan an samu kwancen rai kwakwalwa za mu samu kwancen rai da cin gaba so abin da muke so shine mutane su gane cewa duk wanda ke da illan kwakwalwa yana bukatan ganewa da taimako domin ya samu warkaswa kamar inda mutum ya fito tiyata aka mishi aiki yana bukatan kula haka ne masu illan kwakwalwa suna so a musu, eh, kiwo domin su samu cikakken lafiya domin su ci gaba rayuwarsu. Dr. Mai gari Yusuf Taru ya ba da shawarwari kan matakan da ya kamata a ɗauka don rage yawaitar samun yanayi na taɓin ƙwaƙwalwa. To ga shawara na na ɗaya gwamnati legislation a sa doka a ƙasa kuma a bi dokan yadda ya kamata. Doka yadda za a yi a taimaka ma waɗanda ba su da lafiya. A sa doka a kan yaki da mugayen kwayoyi da kuma masu sayarwa din a sa wannan doka an samu mutum a hukunta shi kuma a hukunta shi daga sai kar manya su zo su saya musu cewa ai gashi gashi gashi na uku kuma wanda shine babba kuma abinda muke yi a yau din nan shine a wayar ma mutane kai da irin yanayin irin wannan rashin lafiya din nan na hudu kuma ina waɗansu al'adu da waɗansu gargajiyan da muke yi wanda yakan abin nan alal misali a wajen aure in ana zuwa sai ga wasu in ba a kawo shaye-shaye ba auren bai hadu ba ko kuma a'a ana wani buki in ba a kawo abin shaye-shaye ba a yi ba to so da yawa mutane da suka fara shaye-shaye ba su san illan shi ba so da yawa ba su san illan shi ba su kan fada kawai to kin ga an an yi haka din nan an wayar ma mutane akai akan wannan shi su san shawa yana da jinya akwai abubuwan da za a iya tare in an kebe waɗannan abu ba za a yi abin nan ba zuwa su shaye-shayen to zai iya taimaka ya rage yawan mutane da suna da wannan ciwo Kimanin adadin likitoci masu kula da masu taɓin hankali 250 ne kacal a Najeriya da ke da mutane fiye da miliyan 200 inda kashi 90 na fiye da mutane miliyan 60 da ke ƙasar da ke fama da taɓin ƙwaƙwalwa ba sa samun kula a asibitoci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. kamar yadda aka saba zan fara da batun labaran wasannin ta mola ne inda za ku ji yadda ta kaya a tsakanin club-club na zakarun kasashen turai da aka fafata jiya laraba a kara da aka yi tsakanin club din napoli da kuma club din ajax an tashi club din napoli na da kwallaye hudu a ragar club din ajax ita kuma tana da kwallaye biyu wanda aka fafata a tsakanin club din atletico da kuma club brugge an tashi canjaras babu wadda ta jefa kwallo a ragar 'yar uwarta wanda aka buga tsakanin liverpool da kuma rangers fc liverpool din ta yi cin kacawa rangers da ruwan kwallaye ɗaiɗai har sau bakwai da ƙyar da jibin goshi rangers din ta samu damar jefa kwallo ɗaya a ragar liverpool din kwallon da aka murza tsakanin barcelona da kuma inter an tashi ne kowace club din ta sami damar jefa kwallaye uku a ragar 'yar uwarta sai karawar da aka yi tsakanin victoria pleasant da kuma bayan munich an tashi bayan din na da ci hudu ita kuma victoria pleasant din na da kwallaye biyu fafata da aka yi tsakanin bayan leverkusen da porto an tashi porto din na da ci uku yayin da leverkusen din bata samu ko da kwallo guda ɗaya ba wanda aka yi tsakanin tottenham hotspur da kuma eintracht frankfurt an tashi hotspur din na da kwallaye uku a ragar frankfurt ita kuma ta sa kwallaye biyu a ragar hotspur din bari ko mu duba yadda premier league na kasar ingila yake a halin yanzu na ɗaya ita ce club din arsenal da maki 24 sai na biyu club din manchester city da maki 23 sai na uku club din tottenham da maki 20 sai kuma club din chelsea a matsayin ta hudu da maki goma sha shida yayin da club din manchester united ita ce ta biyar da maki goma sha biyar bari kuma mu dawo gida nigeria inda tsohon shugaban hukumar kwallon kafar kasar musa amaju michael pinnick ya nemi yafiya daga dukkan masu ruwa da tsaki a harkar kwallon kafa dangane da kurakuran da ya kwafsa a lokacin da yake shugaban hukumar din pinnick ya jagoranci hukumar kwallon nigeria har na tsawon shekaru takwas jere sai dai kuma a yayin da tsohon shugaban hukumar kwallon ke neman yafiya shi kuwa sabon shugaban hukumar kwallon kafan najeriya alhaji ibrahim musa gusau ya yi alkawarin zai tafi da kowa da kowa ne musamman masu ruwa da tsaki a harkan kwallon kafa da kuma neman shawarwari da zai taimaka dawo da matsayi da kuma martaban kwallo a najeriya a gefe guda kuma 'yan najeriya nan da ta lashe lambar zinare tobi musu a gasar tsallake shinge na duniya a tseren tsawon mita ɗari. hukumar guda da gasar motsa jiki ta duniya ta sanya sunanta a cikin jerin sunayen mutane goma da za a karrama a yanda a gefe guda kuma gwamnan jihar ogun biyodun ya baiwa tobi amosun kyautar tsabar kudi naira miliyan biyar da kuma gida a garin jego ode abdulhab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria a gaida abdulwahab muhammad to yanzu kuma ga labarai a takaice za a wa Nicholas Cruz hukuncin ɗaurin rai da rai ba tare da damar sakin je ka gyara hali ba, wanda ya harbi kan mai uwa da wabi a wata makaranta a jihar Florida da ke Amurka, inda ya kashe mutane sha bakwai a makarantar sakandare ta stone man Douglas da ke Parkland. Wannan hukunci ya zo ne bayan da masu taimakawa alkali yanke hukunci suka sanar yau Alhamis cewa dukkansu sun kasa amincewa cewa ya kamata a kashe Cruz Hawa farashin kayayyaki a Amurka ya ƙaru a cikin watan Satumba, yayin da tsadar gidaje da sauran kayayyakin buƙatu ke ƙara matsalan ba ga magidanta, lamarin da ya kawar da ƙarin kuɗin albashi da mutane da yawa suka samu, da kuma tabbatar da cewa babban banki zai ci gaba da ƙara kuɗin ruwa. Farashin kayan masarufi ya ƙaru da kashi takwas da ɗigo biyu cikin ɗari a watan Satumba, idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata, kamar yadda gwamnati ta bayyana yau Alhamis. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.